da ya ke niyya ya cika sharuɗa da ƙa'idoji wallahu alam wannan take cewa mijinta baya tsoron Allah ta ce abokinsa yana neman ta ta faɗa masa yau abokin magana amma ta ce bai yi ba hmm. sannan take cewa gashi dai matsaloli da yawa su takwas suna da yarinya kuma tana son haihuwa amma idan ta tuna wannan halin nasa sai ta ji ba ta so me ya kamata ta yi yanzu irin wannan irin wannan rayuwa malam me me amfani ta wato wallahi malam wani lokacin aka faɗi wani abun sai ce wai wai mutane wai sukan ba su kishi ne su shi shi yana chatin ta ce da wasu matan yana tura to Allah ne ya jarrabe shi abin da yake yi wa matan wani Allah ya jarrabe shi jama'a ku ji fa namiji ne wani yake neman matarsa abokinsa yake neman matarsa kuma matar ta gaya masa cewa ka ja masa kunne da yana nema wannan bai ba Allah sa ma ba shi yake turo shi ba fa Allah kiyaye sannan shi kuma gashi yadda yake neman matan wani an yi zero zero kenan ko one one kenan to amma za mu baki shawara ki ɗauki mataki ki gaya masa ki ce ji tsoron Allah abokantakan da ta haɗa shi da mijinki ya taimaka amfani da ita ya kare miki mutuncinki ki gaya masa in ya sake neman ki ce wane idan shakiyanci kake ji da shi to na zan kuma yi maganinka duk abinda zai yi miki na lalata ki rinka rikodin duk abin da zai yi na lalata kirin gargodi ko da wasa karki sakaci da haka nan duk ranar da Allah ya baki dama za ki iya kunyata shi ki tozarta shi saboda wannan neman naki da yake yi to ki masa haka kuma in har kai ga yana zuwa inda kike ba laifi ne ba idan kin yi masa ihun barawo ba laifi ba ne ki nemi faskarenki lafiyayye kin san faskare ko itace mai kyau mai wannan kurji-kurji a jiki ki ajiye shi a gefe yana zuwa ki rafke shi ki zubar da shi ta yadda bai zai iya tashi ba sai dai a zo da wulbaro a ɗauke shi in an yi magana ki ce ku tambaye shi wannan fatawar idan ba a bi Allah ba wahala ta sa a bari karki bari ya taɓa mutuncinki duk yadda za ki kare mutuncinki komai yanzu irin wannan wani bawan Allah ne shi kuma ya jarabci kansa ko Allah ya jarabe shi da luwaɗi da neman maza ya takura wa wani yaro ya matsanta masa yadda zai da shi ya mai wazi ya yi ya yi yaƙi shi dole sai ya yi lalata da yaro yaron akwai mutane masu taurin kai irin waɗannan ya shirya masu ya ce to ba ku rana ranar kaza lokaci kaza ka zo gida na kaza wuri kaza akwai ɗaki na na shirya za mu haɗu da kai shi ya tafa ya tanadi ruwan zafinsa mai kyau sai da ya zo yi kofar rubu sai da ya zo ya kwanta har da kwaɓe kaya shi ya zo zai luwaɗi da wani ya ce barin je nan <laughs> barin da je kawo ruwa haka <laughs> yana kwance <laughs> ya saki jiki ya ɗauko mai <laughs> wato wato tafashashen ruwa bokiti guda <laughs> ya ce bari fara maka wankan jaraba <laughs> bari fara maka wankan jaraba kafin ka zo ka yi ɓarnar da za ka yi da ya sheƙe masa ruwan nan a gabansa da kirjista da gabansa da al'aurar tasa ai da ihu ya fita ba riga ba wando ai yana neman makota su taimaka masa to kaga wannan wani wa'azi ne wato lafiyayyen wa'azi mai kyau ba duka ba zagi ba komai to ba cewa ne a yi ba kawai ni dai ina da gaya muku ne ga wani yadda ya kwaci kansa da haka idan wani namiji ya takura miki na matsayin matan aure zai tozarta mutuncinki akwai hanyoyi da dama da dabaru da mutum zai iya kare mutuncinsa ka tozarta shi ka kunyata shi don bai kamata ka zuba masa ido ka kyale shi ta wannan shikenci da tsiya ba har ya zo ya tozarta wasu wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai shin wajibi ne ga mamu shi ma ya yi addu'ar buɗe sallah ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne wannan take cewa wai ya halatta budurwa ta sa turare in za ta je hira da saurayinta amma wanda za ta aura wai kunga ita mace akwai turaren mata akwai turaren maza ya halatta ta saka turaren mata wanda shi bai da karfi baya bayyana sai dai mutum ya ji ba zai ji yana wari ba turaren maza kuma shi daman mai tafiya nesa ne da aka haram ne mace ta fesa turare na maza mai kanshi ayyu mamra'atin istatarat thumma kharajat min baiti zawjiha duk matar da ta fesa turare ta fita daga gidan mijinta liyaji duri haha don su ji kanshinta fahiya zaniya mazinaciya ce da aka bai halatta ba da mai neman ki da wadda ba neman ki ko fa mai neman ki da auren ne fa ba halatta ki je ki haram da shi ba yawwa bai halatta ba ki je ki haram da shi ba bai halatta ba Allah ya kiyaye wallahi alam wannan take cewa wai don Allah wace addu'a za a dinga yi wa mutum wace addu'a za a bata wacce za ta dinga yi don a biya ta bashin da ake binta an kibiyanta ne wallahi Allah a ok ba wai ita ne take bi ake bi ba eh ita take bi haka ne tashi zaki da daddare ke ta sallah menene addu'a Allah ka bani kaza Allah ka raba da kaza ki rinka tawassuli da dan kuɗin da ke da shi ki dafa abinci ki sadaka shinkafa da wake ne ki sadaka almajirai ki kai sadaka masallaci a aikin Allah sai ki ce kuma a yi miki addu'a Allah biya miki bukatar ki sai ga Allah ya biya miki wallahi